Oh, my God. haba mai gida hakkin kula da waɗannan bulo suna hannunka ne na ce maka ka dinga kula da su ba na son wani amma ka ga yadda an biya faffasa min bulo ya zama maka wajibi ka dinga kula min da waɗannan bulo ɗin kana ji na ko me haka dan Allah umurni nake baka ba ka nake ba kana ji na kam Allah ja zamanin kiran ke wallahi kwana biyu ma bacci ne ke dauke ni shi yasa ban samu na zo dan zazzaga yana duba ba Allah ja zamanin kiran ke baccin banza baccin wafi ni na ruwa na ni dai na gaya maka karin kara zuwa in ga wani fashashen blog ana sannan wayannan ka tattara suka san yadda za ka yi su Allah ja zamani Allah ja zamani ba da zuwa ba zan ne tsaro ma ta kai nan lafiya in haka wallahi na gaji mai gida kamar da kin gaji abin da mun shigo gari nan nan ne fa babu nisa daure mu je daure mu je mun kusa zan dauka kisan yawo irin wannan sai an jure ta ina za mu fara Vamos, vamos. ni na gajiya lafiya galau ni ina kokari alhamdulillah ni dai bako ne kuma ni malami ne <laughs> me sani da yawa Allahu akbar daga ina eh, daga kauyen sandarka sandarka eh, kai a kun sha tafiya naga Allah ya bani ilimi <laughs> dai gwargwado hmm. na ce to ya kamata tunda na sanar da ni yayin inda nake bai kamata ilimi na <laughs> ya tsaya daidai nan ba gaskiya shine na ce ya kamata in buga ruruwa in ƙauyuka karkaru don sanar da su da Allah ya sanar da ni a to alhamdulillah ai mu irin ku muke bukata a nan yawa barkan ku da zuwa yawa barka sanar da zuwa madalla yanzu ya kamata in kai ku gurin mai gari ko to madalla to bismillah madalla yawa Allah ja zamani Allah kare miki yawan shekaru Allah kare ki da girman kujeranki Allah ya miki yawan rai an yi manya manyan baki a garin nan ki bani dama a yau miki iso da su je ka shigo da su Allah ya baki da wani yafiya a masarautata babu wani wanda ya isa ya yi kuskure a masarautar nan da za a yafe masa shi Allah ya baki nasara ya baki nasara ba ya biya dole a maka hukunci daidai da abin da ka aikata laifin da ka aikata babban laifi ne ka je ka karya kaza don haka na yanke maka hukuncin shekara biyu a gidan kaso. wannan daidai ne ranke da ranke da barkan ku zuwa baki wa baki <laughs> barka dai sun nasara sun mani ko kuma daga ina da tsawon sandar ka muke shekaru na arba'in da bakwai ina karantarwa ina sandar ka ba su ilimi shi nan ce barin fata duniya in ƙara watsa ilimi na yadda Allah ya bani sani in ƙara fitar da mutane daga cikin jahilcin da suke ciki shi ne. na ce bari in ƙaraso nan na kuma ƙaraso na ga akwai buƙatar ilimi a garin nan in Allah ba wa rai matuƙa muna buƙatar ilimi <laughs> ke daɗe <laughs> wani irin laifi ya aikata haka wanda za a yanke mai <laughs> hukuncin shekara biyu a gidan tsaro ba don komai aka yanke masa wannan hukuncin ba sakamakon ya karya kaza kaga ko ya aikata babban kuskure a wannan karkara tamu <laughs> ranki daɗe <laughs> ya aikata babban laifi <laughs> wanda ba za a taɓa yafe mishi ba kuma wannan hukunci ne mai girma a kan shi saboda kaza rai ne kamar yadda mutum yake da rai yadda shanu ke da rai da sauran rayuka hatta kiyashi idan ka taka akwai hukuncin ka na karanta littattafai sun fi guda dubu arba'in na alƙawarin kuma <laughs> kafin Allah ɗaure na koma lahira sai na karanta littafi dubu ɗari bakwai da talatin ga akwai saura shi yasa nake bi ina raba ilimuka na alimi <laughs> na na wannan hukunci da aka yanke <laughs> hukunci shi guda ɗaya ne kuma in ka kuce na shi shigi zan yanke shi shi ne ya dace da shi alƙatalu wal karyanatu shi ne za a kashe shi <laughs> kuma za a kakarya shi ya haƙuri man faruwa ya haƙuri ya haƙuri man na yake faruwa na ah. ka ya haƙuri na yake faruwa ya haƙuri na yake faruwa faɗan man na shiga damuwa ne wallahi damuwa kamar wace iri Na san nishaɗi don na jin labarin youtube an ce mun yana ba mu mutane nishadi a wani ko namban shi ma ba ba ni ba kai ma so kake ka fara kallo a youtube kana jin nishadi <laughs> eh wannan mm, ya hakuri da kata idan dai kallo kake so ko nishadi a cikin youtube ga channel na iri iri kala kala da yawa sai ka zaba ka kalla ka sha nishadi idan comedy ne idan series ne idan waka ce komai kake bukata akwai to na rantse da Allah ma bari ma albishir guda daya in ce ka fara da wannan channel din mai suna malam masani tv idan ka je malam masani tv na rance da za ka sha nishadi za ka li bidiyoyi iri iri masu kyau ingantattu ni ma ina kallon shayi kam walai to ba ni wayan kan shiga a kaɗan zan nuna maka <laughs> malam masani tv in kai baka da waya ne da dan tana gida a caji to idan ka je kai kai ka shiga youtube ka danna mai subscribe kuma ka danna mai karaurawa a malam masani tv zai kallo zai kallon abubuwa ya sha nishadi Allah